To jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a tashar Faruk Baba TV. Tasha ɗaya tamkar da dubu, kuma tasha ce wacce take kawo muku ingantattun karatuttukan malaman sunna. Don haka, domin samun ingantattun shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuna sanar da labarin bakwarishiyar da zai sata, bakwarishiyar ce 'yar dangi, zurriya dan daga shi dai tana da dangantaka kenan da annabi tunda manzon Allah ba kwarai shi ta yi sata ana ganin yar manya ce yar dangi ce sai aka ce to ko a yanke mata hannu ko ba za a yanke ba ya kamata a tuntuɓi manzon Allah a ji ko za a yi wani afuwa da rangwame a kyale ta sai aka ce to waye zai je wa manzon Allah irin wannan gangancin magana a nemo wanda ake ganin yana da fada sai aka ce a nemo Usama ibn Zaid Alhibbu bin alhibbi aka je aka nemo Usama ibn Zaid cewa ya kamata ka je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana wannan matar a kyale ta a yafe sai dai nan gaba tun da yar manya ce aka zuwa ana zuwa aka je aka faɗa manzon Allah sai ya daga kai ya kalli Usama ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kake ka shiga tsakiya dangane da wani haddi doka punishment da ubangiji ta ala ya tanadi ayi ga mai laifi iri kaza ka ce kar ayi yace waɗanda suke kafin ku sun halaka لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف تركوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد yace waɗanda suke kafin ku sun halaka domin idan manya suka yi laifi ko ƴaƴan manya suka yi laifi sai a kyale su a ce ai dan wane ne ai jikan wane ne ai kanan matar wane ne ai wane ne wane ne wane ne sai a kyale shi amma idan wanda suke na ƙasa marasa galihu suka yi a kamo alaihi sai a tsayar da doka a kansa sai manzo Allah ke cewa wallahi wai mullahi ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadun yadaha yace ina rantsuwa da Allah da fatima yar gidan muhammad za ta yi sata da muhammad da kansa zai yanke mata hannu usama dole ya juya ya tafi dole sai da aka yanke hannun wannan matar ba kyale ta ba wannan ita ce gwamnatin adalci abin buga misali hukunci na adalci abin buga misali kenan a duniya in dai ana son kasa ta samu cikakken tsaro ta samu cikakken zaman lafiya to dukkan wanda ya laifi kar a saurara masa amma kaga a Najeriya